الذي علم ما تقبل كل انثى وما تزيد الارحام وما تزداد كل شيء عنده بكتاب والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه lokacin da ba mu yi tunani kan ƴaƴan wane ba sanda suka mutu kakkai tsammanin kai idan ka mutu za a yi tunani kan ƴaƴanka lokacin da baka shirya wani abu ba wanda za a kula da rayuwar ƴaƴan wani kai sanda kake da dama kakkai tsammanin lokacin da baka da dama kai kuma wasu za su shirya wani abu wanda zai kula da ƴaƴanka kuma mafi yawancin al'amuran nan rashin tsari ne kawai inda za mu yi tsari za ku ga cewa ba abinda da ba zai yi ba zai yi don haka tsakani da Allah ya kamata tunanin al'umman mu ya canza wannan masallacin da kuke gani bai kamata a ɗauki masallaci ya zama wajen sallah kaɗai ba masallaci a zamanin annabi nan ne kwata ta al'umman musulmi shi yasa saboda muhimmancinsa da annabi ya bar makka ya tafi madina ko gidan zama bai fara gina ma shi ba sai da ya fara gina ma Allah ɗarki tukunna sannan daga baya annabi ya nemi inda zai zauna saboda muhimmancin da wannan wajen yake da shi da haka wannan tunanin namu ya kamata ya canza musulmi ne kaɗai za ka same su ba wai gama garin cikinsu ba malamin su ma na addini wanda ya ba da lokacin shi shekara ashirin da biyar talatin yana karantar da su amma da ya faɗi ya mutu a gabansu malaminsu su ne fajiya amma za su bar matar shi da su wulaƙanta a addinin da ba musulunci ba ba ka samun wannan matsala sannan wannan tunanin kuma muna nan tare da shi kuma ba wanda ke da tunanin ya kamata a canza wannan ɗin Sau da haka sai ya zamanto waɗanda ba mu ba sun yadda su kafa business amma ba yanzu ba ne ribarsa da aka ga ba malamin cikinsu ba su a'a ɗan wanda ake tare da shi ɗan gama gari idan aka mutu aka bashi za su ɗauki nauyin ya yi karatu daga ibtida'iyya za su ɗauki nauyin ya je firamare in ya gama sakandiri ya gama ya tafi jami'a su nemo masa admission su suke ɗaukar nauyin shi ya gama su tafi da rigarsu da alfarmarsu su nemo masa aiki ran da ya gama duk wannan yanzu sun yadda cewa za su yi wahala da shi wannan lokacin ba lokacin suke jira samu sakamakon ba sai ran da ya kai wani abu sai a zaunar da shi a yi masa karatu a ce shi ya kalli abin da aka yi mai na ka yanzu ana buƙatar yadda aka yi masa su yayin musu haka watakila shi an masa shi shi kaɗai sai ya ce ana buƙatar mutum goma ashirin talatin hamsin wanda shi yanzu tun da ya samu wani guri babba da ake so su ya ɗauki nauyin wa'annan mu kuma galibin mu na addini duka wannan tunanin ba su da shi shi yasa mu ni kaɗai ne za ka same mu da masallaci da makaranta islamiyya da duk abin da ma za a iya samu amma inda za ka zagaye jihar kaf ba wai ina muku maganar local government ba a jihar ka zagaye ta kaf ka ce a kawo maka wata santa ta addini kwaya ɗaya da ta ɗauki nauyin mutum ɗaya daga firamare ya je sakandare ya tafi ya je jami'a ita ce ta ɗauki nauyinsa har ya gama karatu saboda tana da wata manufa ba za ka samu ba to wannan tunanin tsakani da Allah ya kamata mutanen mu su canza shi domin duniyar tafiya take yi system ɗinta kuma yana canzawa abinda aka ce in yi magana akan sa matsalar lalacewar matasa daga ina matsala take na yi karatu a masallacin annu akan matsalar matasa kuma na ba da shawarwarin da zan iya bayarwa a ɓangaren gwamnati da jama'ar gari da haka matashi kafin ya taso ya zama matashi ya kamata ya zama sai an yi la'akari da wasu abubuwa abu na farko da iyaye ya kamata su sani maganar da da kuke sa hibatun min Allah azza wa jalla kyauta ce daga wajen Allah shi yasa da Allah ya tafi sai ya raba mutanen duniya akan haihuwa gida hudu Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratu shura yace lillahi mulku samawati wal ardi mulkin sama da kasa ba na kowa bane na Allah ne shi shi kadai sai yace yakhluqu ma yasha'u Allah shi yake halitta abin da ya ga dama sai yace ya habu liman yasha'u inasa wani idan Allah ya ga dama ya ba shi ‘ya'ya mata zalla wa ya haɓu liman ya sha uzuku wani idan Allah ya ga dama ya ba shi ‘ya'ya maza zalla sai ce auyi zawuji hun zukuranin wa ina wani idan Allah ya ga dama ya haɗa mai ya ba shi maza ya ba shi fata. sai ce wa ya ja'alu man ya sha'u a kina wanda kuma Allah ya ga dama ya sanya shi bakararre ba zai haihu ba sai yace innahu alimun qadim shi Allah masani ne kuma yana da ikon ne haka duk tarin mutanen duniya da kake ganin su duk wanda Allah ya dauki ɗaya mata ya bashi zalla Allah yana sanar da shi wanda ya dauki maza zalla ya bashi yana sanar da shi wanda ya takuɗa masa ya bashi maza ya bashi mata yana sanar da shi wanda kuma ya jarrabe shi ya hana shi yana sanar da shi al'imam ibn al-qayyim a littafin shi uddatu sabiri wa zahiratu shakiri ya ce bayarwa da hanawa dukkan suke jarrabawa ce daga wajen Allah wanda yake buƙatar ɗa samu bai samu ba jarraba shi aka to kai kuma da aka ɗauka aka baka wallahi jarraba ka kai ma aka yanzu yaron da zai iya ɗaukar makami ya je ya saru wani ya karɓi kayansa dan Allah a matsayinka na ubansa lokacin da yaron zai fito daga cikin cikin mamarsa ya zo duniya da makamin ya fito kai ka san ba haka Allah ya ɗauki ɗan ya baka dole kuma nan da ka je gaban Allah kan ɗaya zai tambaye ka ta yaya aka yi yaron ya iya ɗaukar makami daga baya zai iya tsarar mutane ya karɓi kayan su? wala ba zai gyale ka ba kowa ya san cewa kai ka san ba haka Allah ya ɗauki ɗan ya baka ba shi san da zai baka ɗan lafiya lau ya ɗauki ɗan ya ba to ya aka yi ɗan zama haka to wannan kuma a matsayin ka na uba dole ka yi shirin wannan tambayar sai ka amsa ta a gaban Allah in baka san wannan baka sani babban matsalar da take faruwa yanzu a muna magana yanzu a 'yan kwanakin nan cewa lokacin da wasu gwamnatoci suka tashi suke so a hana bara na ji maganganun da dr rabi musa kwankwasi mun ce mu ba 'yan siyasa ba ne ba 'yan jam'iyyar kowa ba ne ba mu da alaka da jam'iyyar kowa don haka sai ake mai tambaya lokacin yana gwamna akan matsalar bara da suka ɗauko cewa za su hana ya ce ai wani gwamna ya ce ba daidai ba ne hanawa sai ce waɗan jarida balin tambaye ka da allah shi wannan gwamnan yana kan mulki ko ya sauka sai ce yana kan mulki sai ce to ka bari duk da muka haɗu da shi sai na faɗa masa ce shi gwamnan banza ne ya ce amma tambaya shi gwamnan da ya ce ba daidai ba ne ɗansa yana bara ya ce ni ɗana bai ya nuna wani mai sarauta ce shi ma ɗan shi bai ya ce inda baran nan abin kirki ne yadda mutanen mu duk jakar ɗin da ka tsaya za ka samu suna yi ya kamata a najeriya a ga yarbawa da inyamurai duka suna yi amma mai sa duk ƙabilun nan ba ka samun adadi masu yawa a cikinsu da sunan bara sai cikin hausawa to allah ya kawo lokacin da zai zamanto mutanen su wannan abin a matsayin abin ƙyama shi kaɗai zai samu zauna lafiya hankalinka zai tashi idan kana musulmi na kirki kamar yadda masu magana suke cewa wato limisir hadha ya alqalbu min kamadin in kana fi qalbi imanin wa islamu irin kwatankwacin wannan ne sa zuciyarka za ta iya narkewa in dai a zuciyarka akwai imani da musulunci a jakshan da ka tsaya da mota yara za su taso masu bara su dabaibaye motar idan sun tashi za su yi baran nan ba ma sa la'akari wa suke addini da shi wani ne ba sa addini da shi kowa yi masa baran nan suke sannan kana ji kana kallo yadda wannan suka saba da ku a addini lokacin da duk yaran nan suka taso za su zage ku su zage annabin ku su zage addinin ku wannan shine abin da yake faru amma a daidai wannan lokacin ne aka samu wasu malamai da ba sa jin tsoron Allah sai suke nuna cewa wai ita baran nan fa idan fa ba a yi ta ba ba ma yadda za a yi karatun addini albarka kuma su su ba ba sa yi ba wanda da abin kirki ne yaran nan da suke fitowa su yi bara shi wannan shehun da yake magana kamata ya ɗansa ya dinga fitowa gaba ya jagorance su wajen bara shi ya ajiye ɗansa a gida ya biyar da shi abinci ba na bara ba kuma ya ce 'ya'yan mutane ba za su yi karatu ba dole sai sun yi bara sai sai muke cewa a shekara talatin da ya wuce baya kowa ya sani cewa duniya tana zaune lafiya shekara talatin da ta wuce baya lokacin da ake ta magana cewa bara ya samar da malamai sistem ɗin ya canza daga shekara talatin zuwa yanzu a wancan shekarun kamar gari irin na tafiya mutum zai iya zuwa da almajiran shi ba a san daga ina yake ba ana iya ɗaukar wajen zama a bashi a kuma ciyar da su sau da lokacin duk wani abu da yake da alaƙa da tuhumar mutum babu shi a wancan shekarun da ake magana idan akwai mutum hudu biyar a layi masu arziki za ka ga idan sallah ta zo za su iya ɗinka kaya su haɗa da 'ya'yan mutane kaf musu ɗinki tare haka ake rayuwa a wancan lokacin amma yanzu ku kirga ku gani daga shekara talatin ɗin zuwa yanzu na farko yanzu akwai matsalar insecurity yanzu mutum ba zai zo garin ka ce ba da almajirai ba ka san daga inda yake ba kawai ka ce mai ga wurin zama zai yi bai yiwa sannan na biyu yanzu sistem din ya canza a wancan lokacin an ana zaune a unguwa ɗaya kowa yana jin ɗan makocin shi da suke zaune a unguwa ɗaya ɗansa ne amma yanzu dan wanka wanda kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya da shi ba ka jin cewa ɗanka ne ɗan da ka haifa a cikin ka shi kake jin ɗanka ne matar da mijin ta su ya batta da 'ya'ya hudu ko biyar ka auro ta ba su da uba fa amma ba ka jin cewa waɗannan ƴaƴan 'ya'yanka ne ɗan da ka haifa a cikin ka yanzu shi kaɗai kake jin a matsayin ɗanka to tun da sistan ɗin ya canza to yanayin ya kamata a canza yanzu cikin satin nan na biyo fito daga nijar sai na tsaya a cikin wani ƙauye a katsina yara ne na gani ba su wuce wannan yaran a zaure suke kwana zauren yana da kofa in za ka shiga ta cikin gidan ba kofa duk yi suna wajen in an yi ruwan sama suna wajen billahi alaikum yaro yanzu kamun wannan a haife shi ka ɗauke shi ka raba shi da shi, ka kai shi karatu ka ce yanzu kama wannan yaron shi zai nemo wa kansa abin da zai ci shi zai nemo wa kanka abin da zai sha sannan kuma ya riƙe kansa ya karatu don Allah an yi adalci to wannan tunanin na mutanenmu ka je ka auro mace ka zo ka kwanta da ita ka yi jima'i da ita ka ji daɗi ka zuba mata mani lokacin da za ka kwanta da ita baka gayyato kowa ya saya ka ba sai bayan da ka tashi ta ɗauki ciki sai kuma kana ganin yanzu wannan ɗan ba za ka iya ɗaune shi ba kai kawai abin da za ka iya yi bari kawai ka haife shi amma wani za ka kai ma ya maka ɗaune ɗan to wannan tunanin na mutanenmu ya kamata ya canza shi ya ce duk wanda ya ci ladan kuturu ya kamata ya masa aski wannan tunanin na mutanenmu ya kamata ya canza ne na fara ma yan uwa ɗazu na ce system za ka ga tun daga aure Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi cewa wa na layi la duna nikaha hatta yughnihum Allahu min fadli sanda za yi aure in ba ka da dama Allah ya ce ka kame har sai lokacin da ka samu damar yin aure. domin bahaushe yana wata magana yana cewa da babu da ango da amarya ba za su taba zama a ɗaki ɗaya ma ko dai babu ta tafi ta bar amarya da ango ko amarya ta tafi ta bar ango da babu duk yadda kake ganin yarinya tana yin rubuce-rubuce ta fiya wanda saboda tsabar sansa ko bacci ba na iya ya don zuciyata ya kafa nan zuciyata ya rabin raina ya tauraro billahi lazi daga ran da ka rabu da ita daga gidansa ta taho gidanka lokacin cin abinci yayi cikin ke kulle ce yanzu wannan yaran na ya kafano ya fanado wallahi ba ta gane shi shi yasa ko gada annabi ya tashi sai siyama ashar shabab man ku minkum alba'ata falyatazawwaj alba'a malamai suka ce siya hada ku kana da karfi a matsayin kanan mutum kana iya biya wa mace bukata ta bangaren saduwa sannan kana iya ɗaukar ɗawaine ta gurin ta da wannan ne muka ga Allah yana faɗa a ƙur'ani yana ta walin rijali alaihinna daraja sai Allah ya ce an rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa an anfaqu min amwali daga lokacin da namiji ya aure mace ya zamanto bai iya ɗawainiya a kan ɗawainiyarta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ɗora masa to ba yadda za a iya zamanto wato ƙawam a kanta dole sai kaga wasu abubuwa sun shi shiga ciki na abin da ya shafi ainihin wato matsaloli wannan shi ne abu na farko da haka da yawa yawan iyaye yanzu ba su sani ba cewa su suke fara saba ma 'ya'yansu kafin ma 'ya'yansa zo duniya su taɓa musu saboda na farko tun da ma za ka yi auren sanda za ka je ka auren wacce uwa ka zaɓo mai yara yanzu da yawa in aka tashi tun daga auren kyalkyal banza muke bi duk wanda ya gama ta fara to zai ce komai ya ce in dai fara ne zai ce komai ya ce sai ya ɗauko ta a wajen aure Allah da ya tashi sai ce su mata hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ku tufafi ne gare ku su tufafi ne gare ku yanzu a nan wajen duk wanda ya je zai sai kaya a kasuwa akwai yadin da yana kallon shi ya tabbatar yana da kyau a ido amma ya san cewa da ya siyo shi sau daya in ya zai ya danna shi a ruwa ya wanke shi ya wanke kudinsa yana kallo yake hakura da yadin me yasa a wajen sayan yadi kana kallo kake haƙura ba za ka sai wanke kuɗinka ba duk da yana da kyau a ido he mace wanda gara ka su yadi wallahi ka sa so ɗaya ka wanke shi ka wanke kuɗinka ka haƙura da ka je ka ɗauko mace tun wajen auro ta sai rashin sa wannan shine kuma abubuwan da suke faruwa yanzu da haka za mu ga cewa abu na biyu addinin musulunci sai ya hana ya ce kada a kashe 'ya'ya Allah ya faɗa mana ya ce wala ta taqtulu auladakum min imlakin sai ce na nahnu narzuqukum wa iyyahum kada ku kashe ƴaƴan ku dan jin tsoron talauci Allah ya ce mu muke azarta ku mu azarta ƴaƴan a suratul an'am ya ce wala ta taqtulu auladakum khashiyata imlakin sai ce na nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana qita'an kabira wannan suratul isra wancan suratul anfal suratul an'am sai malamai suka ce da wannan ayar da wannan idan ka hada su zai baka sakamako talaucin da yake alwaki ya auku da almutawaki wanda ake jin tsoron zai iya aukuwa duka Allah ya ce kada ka kashe ɗanka don jin tsoron talauci sai Allah ya ce mu ne muke azarta ƴaƴan da ku ba za ka yi ma ka arziki ba ba za ka iya shi yasa kullum muke faɗa ma wanda Allah ya ba su dama ta arziki ka tashi kai aikin Allah da dukiyar da ya ba ka. dan ka ban ma ka wani abu bayan ka koma zuwa ga Allah to ya zaman to ribar kafa ce ta bayan abin da ka bar masa na tarbiyya ne yanzu annabi yusuf Allah ya bashi mulki kafin ya bar duniya sai da ya daga hannu yana rabbi qad ataita ni min mulki Allah ka bani wani abu na mulki na taba na ji dadi na gode rabbi qad ataita ni min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith ka sanar da ni fassarar mafarki sai ya ce fadirar samawa ta wal'arda an ta wali fi duniya wa la'akira ta waffani musulman wa alhikini da salihi amma tambaya yadda zai samu mulki babansa annabi ya ƙuba ne yin neman masa haka ya tsara haka ba shi ba ne baban kawai abin da ya Allah ya cewa an kuntum shuhada kuna wajen ne idan hadara yaquba ya maut lokacin da annabi Yakuba alamar mutuwa ta zo masa tare ‘ya'yan yi ya ce masa fiye mata abu nuna min ba'adi wa za ku bautawa a bayana cewa suka yi na abu da ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahim wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun wannan ne abin da ya ban musu lokacin da ya tabbatar ya tafi ya bar su akan addini shi ya gama abin da zai yadda za a yi annabi yusuf ya zama abin da zai mai samun ba baban shi bane annabi yaqub ya tsara haka Allah ne ya tsara haka shi yasa za mu ga cewa mutanen da ya zauna da su a kurkuku sanda ya ce musu inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun sai ya ce musu wattaba'tu millata aba'i ni na bi tafarkin iyayena ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس la alamu shi ya yasa malamai suka ce kowane mutum a duniya inda dai nasabar ka ba irin ta annabi Yusuf ba ce to kada a zo ana magana ka ce akai kana san abin da iyayenka suke kai dan ne annabi da ya tashi magana akan sa yace al Alkarimu ibn al-karim ibn alkarim ibn alkarim Yusuf dan annabi Yaqub Yaqub dan annabi Ishaq Ishaq dan annabi Ibrahim shi yasa yake wattaba'atu millata aba'i ibrahima na bi tabarkin iyaye na ainihin wato annabi ibrahim to da haka za mu ga cewa kashe yaya kuma akwai kashewa hissi akwai kashewa ma'anawi kashewa hissi a haifi yaro da ran shi a kama shi a murɗe shi a kashe shi wannan ita ce kashewa da ɗan adam zai iya gani ido da ido kashewa kuma ma'anawi ka haifi ɗa abin da ya kamata wanda Allah ya tsora maka na nauyinsa da ki ɗauka wannan kashewa ce ma'anawi ba karatun addini babu kowane irin karatu na rayuwa yanzu na sha faɗa 'yan kwanakin nan na ce irin abin da ake yi ba abu ba da in ka gani dariya ya kamata kai kuka ya kamata ka zubar da hawa na ce wallahi ba za a zauna lafiya ba yanzu kun ga mutanenmu sun koma gasar umara da aikin haji wanda bana ma ba mu sani ba ko daga najeriya za a ji wallahu alam amma in ba a ji ba ya kamata su kawo kudin a zo a saka harkar da'awa billions of naira ake kashewa ina magana da wani ya ce mu shi umarar da zai je ta gwamnati ce da ya lissafa kudin ya ce ba zai je ba aka ce ba za a ba shi kudin duka ba ya ci ya yadda ya fata zuwa ya ce wannan kudin da aka ba shi ya ɗinkawa mutane da ba su da kayan da ya kamata su sa a sallah da abincin da za su fi sama da mutum dubu biyar amma da zai je kashe su ne akwai faɗakin da duk kwana ɗaya za a biya naira dubu ɗari biyar to wannan an faɗa mun an ce ɗaya daga cikin wani kwana goma ƙarshe in ya tafi umara sai ka gashi kaɗai yana kashe da mutum sama da miliyan goma ya dawo a halin da muke ciki wayannan fulanin da kuke gani mutane ne wanda Allah madaukakin sarki ya ba su zakai suna da kwakwalwa sannan suna da daure ma wahala dan adaji suke rayuwa bayan zuma muka ce a bi su ita gwamnati akwai nauyi da Allah ya dora mata a ba su ilimi a zamanance malamai masu karantar da addini su karantar da addini su karantar da su a'a wai sai a gaba fulatani ya shigo cikin gari ko ba ku koya mai addini ba abin da kawai za ku iya yi shine a zo a dana waya ana tambaye shi yana kwaba ana dariya wannan abin da ake yi na dariya ba dariya ya kamata a ci an yi ba kuka ya kamata a ci an yi na shi ya taso ya girma da sunan musulmi bai san komai na musulunci ba Ku kuma da kuke masa dariya ba wanda ya sauke nauyin da Allah ya dora masa na a karantar da shi addini cikin abin da ina hanya nake saurare gwamnan katsina yana fara ya ce akwai wanda za ka ga yanzu ya kai shekara arba'in yana da mata hudu karanci kowace tana da 'ya'ya biyar kaga an ka hada ashirin ga matansa hudu ashirin da wajen hudu amma in ka zo ka tambaye shi ya ake wankan janaba da iyawa. ya ce to shi wannan shi uban wannan shi tsarin rayuwar da shi ya tasoya kuma ɗan da ya haifa kaga sai da hali saboda haka mutane sun ci amana shehu usmanu dan fojo a ƙasar nan kowa ya san duk inda a arewacin najeriya wanda ya karanta littafin tazinin warqa na shehu abdullahi gwandu ya san irin bakar wahalar da su shehu usmanu suka sha don siya da addini a nan ƙasar lokacin da aka zo shehu abdullahi gwandu yake faɗan cewa alaha fili kalbin shaba burhanmu wal asabilai da tamami wasu ba a ilil masa da aka yi la'in madau fi jihadihim bi tsuwa ba a fi kira da wa'alwasa wannan da yake cewa a la'afi cewa abdullahi yake ta wayo bakin ciki wanda ya ca kuɗa da zuciya baƙin ciki kuma irin na lokacin sanyi na ƙarshen shekara Baƙin cikin ya fara tun daga dare gari ya waye ya zarce har zuwa yamma ya ce saboda laifaka da aka la'i na rasa manyan manyan masoya madaufi jihadin waɗanda suka mutu wajen daga addinin Allah sai ya ce bai tsuntsuwa ba a wannan rabin baitin da ya faɗa ya ce wasu an kashe su a tsuntsuwa wallahi a wannan yakin na tsuntsuwa kadai a cikin ɗaliban shehu usman wajen mutum dubu biyu aka kashe bi tsuntsuwa ba a fi kirari wa alwasa a yakin alwasa an kashe wajen mutum dubu daya a wannan rabin baitin da shi abdullahi ke faɗa wajen kusan mutum dubu hudu aka kashe a yakin nan guda uku don su yada addinin allah na sha faɗa na ce abu biyu yana daga cikin tasirin karanta wa shi usmanu sa yan uwan fulani suka mayar da ita ta zama kamar gado kuma ba gado ba ne wa addini ce akwai sunnar ajiye gemu akwai ɗage wando wannan tasiri in baka sani baka sani tasirin karantawar shehu usmanu ta addini da ya yi na sunnar annabi ita ta yi tasiri cikin fulani har ya zama da wuya ka gaba fulatani bai ajiye gemu ba da wuya ka gaba fulatani wanda sanatan ƙasa amma yau duk a arewacin najeriya nan kaf duk inda ake yin addini yanzu kaf na sai da Allah albarkar abin da su shehu Usmanu suka yi na addini shi ake shi amma yau sai muka zo muka kame hannun mutanen shehu Usmanu na aka bar su da jahilci a sauke nauyin da ya kamata a sauke na karantar da su ba sai zaman to an mai da abin abin dariya ta sai zaman to ne suka dauke makarai yanzu gashi nan kana kallon hanyar Abuja yanzu mutum babban soja ko babban ɗan sanda haka zai zo da jiniya yana zare muku ido ya biya haye jirgi an yi sakaci wayan nan da kake ganin gidadawa ne sun tara hanyar sun hana yan binni ne ba shi wani abin da ke faruwa shi ne abin da ke faruwa kuma Allah har yanzu muna faɗa wallahi dole in dai ana so a zauna a lafiya sai an karantar da su waje. in mutum aka bar shi da jahilci to duk abin da baka ɗan nawa ne za a kama a cikin su kaga mutum shekarar ta ashirin da wani abu bai taɓa hazurtar makarantar boko ba bai taɓa yin islamiyya bai taɓa yi ba to da mu muna faɗa cewa har yanzu muna ganin akwai nauyi da Allah ya dora mana mutanen nan sai an karantar da su addini dan da an karantar da su addini muna ganin wannan rayuwa ba ita ya kamata su ba kuma da sun fana addini da sun amfanar da mutane wannan shine abu na gaba shine algardu min talabil wala lokacin da zaka nemi da a matsayin ka na uba menene manufar da ta sa kake neman Allah ya baka da wace manufa ce shi kowane irin abu manufar da kake da shi akan abu akan ta Allah ke barin ka shi yasa malamai suka ce akwai da yawa aikin da zaka ga asalin sa na duniya ne amma idan mai shi sa ta gyaru wajen yi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aikin ya zama masa sababin tsira a lahira akwai aikin da na lahira ne amma idan mai shi niyyarsa ta lalace to sai kuma ya zama sababin ya zama masa matsala a lahira tun daga sanda ka fara tunani ya kamata in yi aure daga cikin lawazim na aure idan kai kasan abin da zai biyu ba shine ka haihu to idan na haihu wacce manufa ta sa nake so in yi aure in haifi ɗa sai kuwa ya tambayi kai wanda suke da 'yan manufofi masu kyau shine in haifi ɗa ya zama watakila man na lokal gamman ko ya zama gwamnanta ko ɗan majalisa wala ya zama wannan ba matsala ba ne amma ya zama nuto duk abin da zai zama a duniya farkon ɗan kana neman shi ne don ya kare ma addinin Allah subhanahu wa ta'ala bukatun shi wannan shi ne shi yasa da mu ga Allah da ya ba mu labarin mahaifiyar na na Maryam. da yace inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu samiul alim idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara al-muharram ta yi alwashi cewa ɗan da ke cikinta idan ta haife shi shi ne al-mukassasu lil ibadati wal khidma za ta sadaukar da ɗan ya zamanto banda bauta ga Allah da aikin addini ba abin da zai yi kai manufarka kenan ta neman da wani kawai ba ma bai da manufa ma bai san a ina yake ba a ina yake yanzu mai kuma yake so ya cimma nan gaba babu babu saboda haka wayanda suke yin aure sun riga sun yi to su dawo su gyara kuma iyaye su gane cewa daga ran da ka bar duniya ka koma zuwa ga Allah ‘ya'yanka da ka bari in baka bari ‘ya'ya na kirki ba in ka haife su ba baka ciri ba haihuwa ba to wannan shine dalili na farko shi yasa kuka ga lokacin da ta haihu dan ita tana neman ɗa namiji ne in ta haife shi banda wannan aikin ba abin da zai ma Allah da ta duba ta ga mace ta haifa sai ta ce Allah ina so ka bani ɗa namiji amma mace ka bani kuma walaita zakar kal Allah ya faɗa mata yace wallahu a'lamu bima wada'at walaita zakar kal amma duk da haka Allah sai ya ce wa inni sammaituha maryam na sa mata suna maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim da ita ta so ta haifi ɗa namiji don ta sadaukar da shi a tsarin Allah ya kaddara ita ba za ta haifi namijin ba amma addu'ar da ta yi Allah ya karba da Allah madaukakin sarki ya tashi sai ya ɗauko ba ma wai ɗan da za a sa ta hanyar ta ba wanda zai zama aikin addini ɗaya daga cikin ulul azumi minar rusula aka ɗauko shi yasa da Allah yana so ya cika kamalar ƙudurarsa da ya annabi adamu babu uwa babu uba ya yayi ya yi daga ɓangaren jikinsa da yana son ya cika kamalar ƙudurarsa ta hanyar wannan yadda ta haifa ya cika wannan ƙudurar tasa yasa san da mala'ika zai same ta yace mata za ta haihu take ya za in haihu anna yakunu li gulamin wa lam yastasmi basharun wa lam aku Ya ce mata kadhalika ƙala rabbu yadda kika faɗa haka ma Allah ya ce. baki taba zina ba kuma wanda ya taɓa taɓa shi ba ke da kuku alaƙa da kowa amma wannan a wajen Allah mai sauƙi ne Allah ya cika kamalin ƙudurarta ƙudurarsa da ita na na Maryamu shi ya sa za mu ga cewa daga lokacin da na na Maryamu ta zauna wajen annabi zakariya shekaru sun ja ya ga ana kawo mata abincin da ba za a iya samun shi ba a wannan yanayi da ya tambaye ta ya ce mata anna nake haza ana kike samun wannan take huwa min indillahi Allah ne ke kawo mu inna Allah ya rizuku man yasha'u bi ghairi hisab Allah ce hunalika da'a zakariya rabba to daga nan ne tunanin annabi zakariya ya canza yaga Allah da ke kawo ma yarinyar nan abinci ba a lokacin shi ba yana da iko kuma ya iya sawa ya haihu da shekarunsa a lokacin da ake ganin ba zai iya haihuwa ba da ya dawo yana addu'a yana cewa Allah subhanahu wata'ala ya bashi da da yace ka aha ya ayin sadi ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن الأظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا سيتي وإني خفت الموالي الله أبن ليس لك الدعاء كباننا إن جنس أولوان ذات بيوبايانا كد إن تفئ الدين يتوزرتا وكانت مرأتي أجرا الله ما تاتا كاسم باتا عيوا فحبلي من لدنك وليا Allah ka bani ɗa daga gurin kaɗan da za ka bani ya risu ni wa ya risu min ali yaquba ya gaje ni ya gaji gidan annabi yaquba na aikin annabta da suke waje alhu rabbi radiya Allah ka sanya dan yadda je daga gurin ka kai tun da ka zo kai tunanin kai aure ka haihu dan Allah ka taba tunani manufar ka na in haifa da dan ya siyar da addinin Allah gaban mafi yawanci wannan ba shi bane tunanin ba shi bane tunanin shi yasa za mu ga cewa lokacin da Allah ya faɗa za a samu matsala tsakanin bani Isra'ila idan sun lalace daga baya zai kawo musu ɗauki sai sai sun marzirna da kuma karrata a ɗai. za mu kawo muku ɗauki a kan matsiyanku wa amdadna kun bi amwalin za mu karfafe ku mu ba ku kuɗi sannan wa bani na za mu ba ku ƴaƴa sannan wa ja'alnakum aksara nafira za mu sanya ƴaƴan da za mu ba ku ya zaman to da yawan yawansu idan rigima ta taso ana buƙatar su fita su ba addinin Allah kariya za su iya wayannan yanzu su ne 'ya'yan da musulunci ke buƙata dan bahaushe ya ce da haihuwar yuyuru ba da haihuwar da ko ƙwara don haka da 'ya'ya ne wato zuriyar mutum take yawa da haka zamu ga Allah sai ya ce wallahu ja'al lakum min anfusikum azwajan sannan waja'al lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibati sannan Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya muka sanya suna da mata da kuma ainihin wato zurriya da haka ƴaƴa kwalliya ne na rayuwar duniya kamar yadda Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya da dukiya da ƴaƴa kwalliya ce kawai ta rayuwar duniya shi yasa da mu ga Allah yake cewa wasu mutane a yasabuna annama numiddu lahum min malin wa bani suna tsammanin dukiyar da muka ɗauka muka ba su da yaya nasari ulahum fil khairati gaggauto musu da alheri muka yi Allah ya ce to in haka ne balla ya shawun Allah ya ce abin ba haka yake ba su daina tsammanin abin ba haka yake ba inda Allah subhanahu wata'ala sannan za mu ga cewa ya'ya Allah ya faɗe su a matsayin jarrabawa ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdahu matar da zaka je ka auro da dan da zaka haifa Allah ya ce a cikin su akwai makiyan ku sai kun yi takaran nan shi yasa na rantse da Allah babu dan da zai tafi wuta a lahira wallahi tallahi shi kare ba shi yasa iyaye su gane kuma wannan ina faɗa ma malamai masu karantar da addini kwanan nan nace wannan matsalar Allah zai tambaye su domin bayanin fa da kullum malamai suka matsa haƙƙin iyaye akan yaya haƙƙin iyaye akan yaya haƙƙin iyaye akan yaya iyaye ya kamata a yi musu kaza iyaye su kaza ne wallahi duk ba a faɗa ba iyaye suna da wannan mutuncin addini amma kuma ɗaya ɓangaren yanzu akwai buƙatar malamai su dawo su balan yadda aka yawaita faɗar ga haƙƙin da ya zama wajibi ɗaya su tsare ma iyayensu to akwai haƙƙin da ya zama dole su kuma iyaye su tsare mai 'ya'yansu yaro ne zai taso kai ya kamata ka fara gina shi tukunna idan ya ginu sai ya dawo ya gina ka daga ba to yaro ya taso baka gina shi ma kuma wai kana jiran shi ya ginu da kan shi sannan ya zo ya yi ya gina ka wannan fa shi ne fa mentality na da yawan iyaye yanzu eh ko ban san wani abu a duniya ba da kai baka gina shi ba kuma ka ce kana jiran abin ya gini da kanshi ya zo gina iyaye ne kaɗai suke da wannan da haka wannan sako ne ga duk wani malami mai karantarwa yadda aka matsa bayani ga haƙƙin da ya wajaba ya su tsare ma iyaye to a dawo a matsa bayani cewa ga haƙƙin da ya wajaba iyaye su tsare domin babban matsalar da muke ciki yanzu ma. da yawan iyaye ba su ma ɗauka cewa wai idan sun haifi ɗa ba ɗannan yana da haƙƙi a kansu wannan yake sawa ka ga a haifi yaro sa hudu biyar mahaifiyarsa tana da buƙatar ɗan ɗan yana da buƙatar mahaifiyarsa a raba ta da ɗan a ɗauke shi a kai shi makarantar allo a ce wai wannan yaron shi zai neman wa kansa abincin da zai ci ya sha sannan ya karatu ta yaya za haka yi bai yiwa to ya kamata iyaye su sani dillan da aka je lahira aka gaban Allah aka tsaya ga ka ga dan da ka haifa da yawan iyaye ba su san cewa ma kafin Allah subhanahu wata'ala ya fara tambayar ɗanka akan haƙƙinka wallahi kai zai fara tambaya akan haƙƙin ɗan kai zai fara tambaya kuma annabi cewa ila tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah wallahi haƙoƙi da kuke gani sai an mayar da su ranar alkiyama annabi ya ce akuya da ta amfani da tsahonta ta tunkuri mara kaho a nan duniya sai ta rama tunkurin da aka yi mata a gaban Allah to da ka kakkai tsammanin wai kana uba akwai haƙƙin da ya rataye a kanka na ɗanka baka sauke ba a je lahira kuma Allah ya baka ka wuce Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma rana ce da dare kowa sai mun cika masa sakamakon abin da sai Allah ce babu zalunci to idan iyaye yanzu kowa ya dawo shiga taitayin shi ya ji cewa ɗan da ya kawo duniya ɗan yana da haƙƙi a kansa ya fara sauke haƙƙin shi a kan ɗan kafin ɗan ya taso ya sauke haƙƙinsa da ke kansa hatta waɗannan matsalolin da muke ciki na matsalar lalacewar matasa da tarbiyya za a samu sauƙi amma ka haifa da. kana jiran wai wani ne kuma zai zai daukan maka nauyin dan da ka haifa bai yiwa ta shi yasa anan sai Allah ya ce to matan da kuke aurowa da ku to ku yi hankali a cikin su akwai makiyanku nawa ne yanzu kai kai sababin ka kawo da duniya shi sababin ka bar duniya yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa eh ka tara kuɗi ka sha wahala ɗanka yana ce baka so kifa mai gadi Ka ga ya zo wucewa raguwar yara suna masa kirari ana ala kai giwa yana muci nama shine kai da ka tara kuɗin Allah ka sa ka bada ka mutu shi ya zo ya kwanta kan kuɗin ya hau eh? yanzu cikin wannan kinnafin ɗin da ake nawa ne aka samu iyaye ne ya'yan da suka haifa an haɗa baki da su an zo an kinnafin ɗin iyayensu don a karɓi kuɗi a hannunsu ya ya faru ba shi ba adami shi yasa Allah ya ce inna min azwajikum matan da kuke aurewa wa auladukum da ƴaƴanku Allah ya ce aduwwul lakum akwai makiya gare ku aduwwul lakum fahadaruhum akwai makiya gare ku Allah ya ce ku ita tsaran nan da su shi yasa zamu ga cewa a suratul kahfi cikin abubuwa guda uku da annabi Musa ta kai da kai da sallah za su rabu ce matsayi wa ammal gulamu ba sun zo Allah ya ce fantalaka hatta idza ya gulaman faqatalahu ba kawai sun zo sun hauro aka ga yara suna wasa kawai kidir ya kama ɗaya cikin su ya kashi annabi Musa ya kasa hakuri yace a qatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukura ka zo da abin kyama yana ganin karamin yaro ba abin da ya dan za a sama shi a kashe lokacin da za ta rabu ce masa wa ammal gulamu wannan yaron da ka gana kashi fakana abawa ku mu'minai ne iyayensa mu'minai ne guda biyu mutanen kirki Allah sai ce fakashi na an yi rika huma tsugiyanin wa kufara inda yaron ya taso ya girma nan gaba Allah zai jarrabu iyayen da san shi idan ridde sai san bi shi ka kana musulunci ka haifi dan da zai taso ya ridda ka bi shi ka bar addinin musulunci ka ridda ai kaga gara wannan dan ka haife shi ya fi to wannan kuma yana faruwa Ta shi yasa za mu ga cewa tun lokacin da aka samu matsala tsakanin shedan da annabi adamu da Allah aka ce duka yi ma annabi adamu sajada ya ce ba zai iya ba ya ce kai ma Allah ka san ba zai ba Allah ya faɗa a surare gurare daban-daban cikin Ƙur'ani, idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin فإذا سويت ونفقت فيه من ظهري فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما يتابع لك سجد لأبن دنينا لتشك عنونا ما أستكبرت أم كنت من الآلي za ka yi girman kai waye faɗa maka kana daga cikin mutanen da suke suna da wani matsayin da za ka ga cewa bai dace kai wani amma sai shi ana khairun min ai Allah kai ma ka san ba zai ba ni na bi shi ni da wuta ka halicce ni shi kuma da ƙasa ka halicce shi to a wannan lokacin ne ya nuna annabi Adam ya nuna Allah shi Allah wulaƙanci ya masa a ra'aitaka kai Allah baka ganka ba sannan ya zai nuna annabi Adam ya ce hadan ladhi karramta alayya wannan da ka fi ne ka ce ya fi wallahi idan ka min jinkiri sai na hallaka shi da zuriyar shi sai yan kaɗan daga cikinsu a lokacin ne Allah sai ya ce masa wastafzis man istata'ata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikuhum fil amwali wal aulad wa shidhum kai musharaka da su cikin dukiyarsu da 'ya'yansu da haka da ka kawo da duniya ko annabi ya samu ko shi dan ya samu sai yasa zaka ga mafi yawancin yara suna zuwa duniya da hagu suke fara cin abinci ko ka canza shi ya tashi daga na shaidan ya koma na annabi ko kuma ka bar shi shaidan ya ta daga nan ya ci gaba da komai hagu hagu sai a ce ba hago ne sai ga da girmansa da komai bejin kunya a gan shi yana cin abinci da aka iya ya kamata su sani ya'ya amana ne a wuyansu nassoshin alkur'ani da hadisan manzon Allah sun tabbatar da haka abinda Allah ya faɗa cewa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umurta ku mai da amana zuwa ga masu ita to kowace amana ko da wanda ya dace da ita shi yasa zamu ga Allah ya ƙara kira yace mana ya ayyuhal ladzina amanu la takunu Allah war rasula kaku ha'inci Allah kaku ha'inci manzon Allah wata kunu kuma kada ku ha'inci amanar da ke tsakaninku wa antum na Allah madaukakin sarki yace kuma alhalin kuna sani shi yasa zamu ga a ƙarƙashin wannan a suratul tahrim ya kira yace ya ayyuhal ladina amanu sai yace ku kuma wa ahalikum na? ku kare kanku sannan ku kare iyalanku daga shiga wata inda Allah subhanahu Ta'ala. da aka annabi ya faɗa kuma ya ce kowanne mutum makiyayi ne abinda aka bashi kiwo aka bashi kulawa da shi akwai lokacin da Allah sai ya masa tambaya a kansa da haka har annabi ya ce wato yake faɗa cewa warrajulu ra'in fi ahadihi wa mas'ulun an ra'iyati namiji daga lokacin da ka auro mace ɗaya biyu uku kudu kana da 'ya'ya suna ƙarƙashin kulawa ka da matan da 'ya'yan duka Allah zai tambaye ka a kansu sannan annabi ya ƙara faɗa a wata maganan ya ce ma abdin babu wani bawa daga cikin bayan Allah ya tsir'ihi Allah ra'iyatan Allah ya ɗauki kulawa da wani abu ya ce ka kula da shi irin wannan na mata da ‘ya'ya ya mutu yau mai ya mutu ka bar duniya ran da za ka koma zuwa ga Allah wa huwa gashin lirayyatihi ka ha'inci wannan amanar da Allah ya baka kulawa da ita annabi ya ce wallahi illa harrama Allah alaihi aljanna Allah sai ya haramta mutum shiga aljanna wannan shine kuma abubuwan da ake ainihin wato yi da yawa to kamar yadda aka faɗa wato matsalolin suna da yawa ƙwarar gaske gaske musamman halin da muke ciki yanzu da halin da muke shiga akwai abubuwan da ya kamata a ce an yi la'akari da su tun kafin yaro ma ya zo duniya na farko mun yi magana a farko akan abin da ya shafi ikhtiyarul um idan ta bangaren kai uba ne sannan akwai ikhtiyarul ab idan bangaren ita uwa ne Allah madaukakin sarki da ya tashi ce mana wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbi amma ladhi khabutha la yakhruju illa nakira ƙasar da take mai kyau ce idan aka yi shuka a kanta tana ba da tsili mai kyau da izinin ubangijinta amma ƙasar da take mummuna ce ka je ka shuka kuma ka ce kana jiran sakamako mai kyau kai ma ka san bai yi wa da kowa ya duba ya gani da zai yi wa aure wacce uwa ya auro wa ɗansa wannan shine abu na farko da ya kamata iyaye su dinga dubawa a ƙarƙashin wannan za mu ga cewa Allah da ya tashi sai ya ce alkhabisatu lilkhabisina walkhabisuna matan banza idan sun tashi aure a nemi mazan banza a hada su da su amma sai da yarinya ta taso da qur'ani ta haddace ga azumin nafila tana da kiyamul laili da dare sai a nemi wani fajiri sai hada ta aure da shi in ka tambaya me dalili sai a ce ai yana da rumfuna 15 a layin yan gwal ko shi ne sakatare na dindindin a ma'aikatan sabiyo da raba filani wani ma ka gaba banta saboda sakarci shi fa ya dauki ya ba shi amma da an ce gashi nan yanzu sai ga shi ne fito yana bude mai kofa saboda yana aiki wai shi ne sakatare na dindindin amma ma'aikatan katar safiyo da raba filaye ko mai na dindindin a duniya oho Allah ya kiyaye masu magana suna cewa walau kana fi duniya ta dumu li ahli halakana rasulullahi hayyan wa baqiyan da duniya wani mutum ya ci gaba da dawwama a cikin ta girmamawa ne wallahi ba wanda ya dace ya ci gaba da zama a cikin ta kamar annabi Muhammad amma walakin na ta baka wa ya baka na imuha wa ya baka zunubi wal ma'asi kamamiya to wannan shine sannan za mu ga cewa a wannan bangaren aka ce a an yi la'akari da addinu da kuma alkulku duka ɓangaren biyu addini yanzu nan cikinmu don Allah wane ne zai so ka haifi ya kai mata tarbiya ta girma ka ɗauka ka ba wani a dai lahira kai ka ganka a hanya za ka aljanna ka ga yarka za a wutar ita don Allah cikinmu nan waye zai masa daɗi abin da ya sa annabi ya ce iza a takun mantara dauna dinahu kenan saboda in ka ɗauki yadda ka ba wanda bai damu da addini ba to ba abin da ya dame shi ko ta yi sallah ko ta ba Allah ko ka tafi shi ba sa ba kuma ka je lahira an akwai matsala wannan bangaren ba za ta wuce ba alkulku kuma sa nan duniya ne zai mata mu'amala mai kyau to sai ake so ka diba kulkun shi don yi mata mu'amala mai kyau sannan addinu don su tsira a lahira tare yarinya sai ta zo ta kawo ƙaran mijinta bai sallah sai yana su ce ta je ta yi ta haƙuri a za yana faruwa ko bai faruwa bai iya karatun addini ba ba zai iya karantar da ita ba ba zai iya ba da dama ba ya ɗauko malami a dinga karatun ma tare da shi ba zai ba ta dama ta yi karatu ba in ta zo sai sai sai a za a yi ai haƙuri za a yi sai shi ke da amma duk da yarinyar ta zo ta kawo ƙara ta ce ai an kasa ciyar da ita baban da kanshi zai tafi kotu zai ce billahi da ya raba aure haka kawai ba zai kashe min yarinya ya yadda ba za a kashe masa ya ba da rashin abinci amma yadda a kashe ta a kashe ruhin ta ko da lahira za ta tafi ta wannan shine abin da wasu ke to wannan duka suna daga ciki sannan yana daga ciki yanzu abin da ake ba da shawara akan abin da ya shafi dole a samu salamatul badan wannan ai tuntuni malaman musulunci akwai abubuwa malaman fiqh sama da arba'in da suka ce sai an yi la'akari da su kafin a kulla alaka ta aure tsakanin wance da wance to yanzu akwai group na jini ana samu to wannan dai yana da sauki ma cututtuka yanzu da suke yawo yanzu wacce baka yi tsammanin tana da shi ba sai kaga tana da shi wanda baka yi tsammanin yana da shi ba sai kaga yana da shi shi yasa yanzu wasu masallatan suka yi doka su cika sai ba za su daura aure ma tsakanin wata da wani sai waɗanda aka tabbatar da cewa lafiyar salau sannan za su daura aure domin an sha samu kaga wani lafiyar salau ya auri wata tana da matsala ta kai shi lahira kaga wani shi kuma lafiyar salau ta auri wani ya kai ta lahira yana faruwa yanzu to kuma an samu likitocin da ba sa jin tsoron Allah ana iya ba su kuɗi su rubuta sakamako shi sa in ba wanda kuka yarda da shi ma aka ji aka gwada dan wani ya zo muku da takarda lafiyar sa lokaku yarda da shi akwai wanda suka je da abokinsa asibiti shi sunan sare akan takardar amma ba shi aka gwada ba abokinsa aka gwada wallahi sai da ya rage saura kwana uku za a daura aure ana shagali ana waye ya zo ya samu wani malami Yace to gaskiya dai shi sa da yake wallahi da shi aka je asibitin nan wannan mutumin wallahi sunansa aka sa shi sunan wancan aka sa amma ba shi aka gwada ba ya aka gwada Yace saboda ya san yana da matsala aka ce to yanzu ya za a yi aka je aka nemo abokin aka zauna aka sanar da iyayen yaren dole ga mutane sun zo daga kauye an riga an yi shirin biki sauran kwana uku dole sai dai watsewa ko aka aka ce sai hakuri kaga wannan fa dan ya ji tsoron Allah ne shi wannan da bai ji tsoron Allah ba da haka za a zo a shiga rigima sannan yana daga ciki dole sai an yi la'akari da al'aslu wa sharafu ita kanta kai in ka je kai aure wacce zaka auro ya asalin ta yake ɗazun nan nake faɗa ma wani da safe na ce yanzu na taƙaita ma kaina rigingimu so da na ce ba dalili ina da abubuwa na karatu da ke gabana suna jiran in karanta ga mutane na buƙatar in karanta da su sai a zo a kawo sulhun aure tun karfe takwas ban karya ba sai in kai karfe ɗaya eh? wannan gurup ɗin ban gama da su ba sai ka ga wani gurup ɗin suna jiran in sallamo waɗannan su kuma su shigo na ga walisa tana neman ta kama ne kullum ana cinye mun lokacin karatu saboda sulhu na aure sai na ce to gaskiya matsalar nan ya kamata in taɗa ta idan ka taho kika taho da rigima sai in ce kai ce wannan a titi ya ganci aure ce ko kina da waliye in ta ce tana da waliye kai a titi ka zan ka aure ta ko tana da kana da wakilai sai in ce to ka'idar da Allah ya faɗa shi ne wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu haka min ahlihi wa hakaman min na ce ku koma musu saboda sanda za a yi auren ina ba fa mutanen gari ba wanda ba su da alaka da karatu ɗalibanka wanda kake karantar da su ko da 'yan mata ne to masu mutunci a cikinsu su ne wanda suke zuwa saura sati ko biyu su baka ce ga katin gayyata na za a ɗaura musu aure kada ba ka san ina suka nemo mijin ba Ba ka san ina aka haɗu da shi ba ba wanda ya nemi shawara ka san da za a nemi auren to naga kuma na mai abin da ba a nemi shawara ta ba kafin a yi su sai an shiga rigima kuma a dinga taka ni cikin rigima amma in mutum ya zo ya ce min zai yi aure in ba shi shawara ko ka zo ka ce ga yakka an zo neman ta kana neman shawara tun daga neman auren in ce maka kai kaza kar kai kaza akai aure aka samu matsala kaga tunda ina daga cikin wanda na ba da shawara kafin a yanzu kana da haƙƙin yin shiga magana ko ba gaskiya ba to wannan gaskiyar magana yana daga cikin matsalolin da ake samu yanzu da shi yasa nake ce musu yanzu duk wani matashi da yake so ya aure ya samu saukin matsaloli ta sai ya la'akari da abu hudu musamman yanzu da Allah ya kawo mu zamani mata suna kallo a fina-finai musamman tun ɗin hausa na so in yi lacca a satin da ya wuce ran talata a masallacin ɗan fude mai ma amma talata mai zuwa zan yi mai taken insha Allah fim sana'a ne ko ɓanna ne a bayan ƙasa na sa shi a matsayin alamar tambaya in ka zo kuma ka ji ta yanzu sai ka ga da ka auri mace wata da ta fi kana neman aure sai ta je Tsoron mai sai ya tafasa ya yi zafi sai ta zo ta soye ka kawai in an yi magana sai ta ce wallahi saboda tsabar bala'in sanda take maka ne ta ga ya kamata kawai ta soye ka da haƙura wallahi haka ake da sai ka ba hankali sau da haka yanzu duwanda zai aure yanzu na farko ka sa Allah a ranka kar ya zama wani abu ka hango akwai wata mata da ta ce ba ta taɓa sanin haka ake cikin bala'i ba sai da mijinta ya rasu saboda mijin ana tunanin ya mutu ya bar wa matar kuɗi kafin ta gama idda sama da mutum goma cikin abokansa kowa ya ce yana santa tana ƙoƙarin ce masa bayani ba ke fa neman mace cikin idda tana nuna mata ai ba matsala ba ne saboda kawai kowa ya hango kaya kare. kayan ake so a kawo kan wannan shi ne halin da ake ciki yanzu na kwanaki shekara hudu da ya wuce haka ko uku akwai yarinyar da ta taba tashi ta tafi gidan rediyon freedom ta ce ta yi soyayya da wani saurayi ya yaudare ta ita tana da kuɗi amma yanzu idan ta samu namijin da ya mata dan shekara ashirin da wani abu za ta siya masa mota a lokacin anakwanda za ta bashi za ta siya masa gida sannan za ta bashi zunzuruto kuɗi kyauta naira miliyan biyar ana yin wannan sanarwa a gidan rediyo kasa da awa ɗaya sai ga mutane sama da mutum dubu biyar a gidan rediyo maza fa yancin banza ko kunya ba ta ji haka mutum zai je yana gyara malamalin yana bubuɗa wannan shi ya kamata a tsawa eh? ta yaya za a yi a zauna lafiya sai ta nuna wani saurayi sai da fa aka turo motocin 'yan sanda ba sannan aka iya fitar da ita daga gidan rediyon saboda tarin jama'an da suka taru a ranar bayan kwana ɗaya biyu aka sake bi don aji a ina aka tsaya a shi yarinyar nan tana da matsalar taɓon hankali gure da ma take sayarwa a gefen hanya wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta sau da aka yi in za ka yi aure na farko ka sa cewa za ka yi auren don Allah ne annabi ya faɗa ya ce haƙƙi ne akan Allah akan nau'in mutane guda uku ya ce salasatun haƙƙun alallahi aunuhu ya ce a ciki akwai annaki wallazi da al'afafa wanda ya aure manufarka ta yin aure na ya aure ne don in kare kaina ka in fada in yi zina wallahi in kai aure da wannan manufar Allah sai ya sa maka mafita abu na biyu kafin auren ka yi addu'a duk abin da zai zama maka matsala a addininka da rayuwarka da lahirarka ko kana san shi Allah ya raba ka da shi domin Allah ya ce wa asa an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an Kwa iya kin abu amma kuma abinda kuke ki alheri ne kwa iya san abu abinda kuke so sharri ne shi yasa ce wallahu ya alamu Allah ya san haka kuma ku san haka ba to sannan kuma a daidai wannan lokacin da Allah madaukakin sarki ya faɗa haka sau da ba wanda ya san daga yanzu da nake magana zuwa wayewar gari mai zai faru amma Allah ya san yanzu a nan cikinmu kowa mai zai faru da shi har rayuwarsa ta ƙare to sai ka ba shi zaɓi ya maka mafita ko da abu ba shi kake so ba idan akwai alheri cikinsa Allah ya baka ikon haƙura a kan shi abu ko kana san shi in akwai shabi, Allah ya raba ka da shi wannan shi ne abu na farko abu na biyu ka duba dattijantakar iyayen yarinya domin iyaye suna da tasiri idan aka zo zaman aure mace ta zauna ko kar ta zauna za ku ga idan iyaye dattijai ne ko matsala ta faru tsakanin miji da mace babba to yanzu sai su mayar da ita sai ta koma yar karama amma idan aka rashin sa'a iyaye ba na kirki ba ne to matsala karama sai su buɗa ta sai su mayar da ita sai ta zama babba haka ake za ku ga a da iyaye suna cewa musamman su matan za ka ji suna faɗa cewa da aljannar gidan iyaye gara jahannama gidan miji akwai wani mutum da na sani ya auri yar wani mutum ya ce bayan babanta ya mutu ya ce har gobe idan yarinyar ce mai abu yana tuna abin da babanta ya yi masa lokacin da take yake da rai ya ce saɓani ya haɗa su da yarinyar ya ce ya ce kuma wallahi shi ne bai da gaskiya shi yi ba daidai ba yarinyar ta tashi ta tafi gida ta yaji ya tashi yaje ya ce a gabanta baban ya yi mata kaca-kaca ko saurara ta bai kuma ya ɗauko ta ya dawo da ita gida ya ce kuma a kan kitsin nan kar ta ƙara dawo mai gida sannan shi kuma sai zo ya kira mijin ya zaunar da shi sai masa nasiha ta ɗa da uba yake masa ba haka ake al'amuran mata ba kaji kaji mata haƙuri ake kaza kaza ya ba shi shawarwari ya ce to har gobe bayan baban ta bar duniya in ya cina abin da baban ya mai yakan sa ko ta mai abu ya haƙure ƙyale ta amma kaga da zuwa ta yi ta kawo ta ce ashe kai ma ba ashe maka da mutunci shike in an yi sa'a watakila ya sha wani abu tun da yanzu kayan shaye-shayen suna da yawa yanzu sai ga mutum yana shan kamar zoko sai ga ba zoko ne wani abu yake sha ta gani ya sha ya ce masa kai ce ta ɗan iska ne ke kai maga kanan babban ɗan iska shikenan babban mata shi ne zage shi zage shi kenan. sai kowa ya kama gabansa wannan shi ne. to sannan abu na uku ita kanta yarinya ka kalli wace tarbiyya aka yi mata sannan na hudu kowace yarinya kafin ka aure ta ka kalli ya kawayenta domin abokan mutum kowa suna fassara maka waye shi shi yasa ake cewa anal mari la tas'al wa sal an kowane mutum kaska tambaye shi in kana so ka gane da kirki ne ka kalli abokansa saboda fa kullu qarinin bil muqaran kowane aboki yana koyi ne da ainihin wato abokinsa wannan shi ne. abubuwa suna nan da dama yanzu kun ga duka waɗannan matakan fa kafin a zo matakai na haihuwa tun daga neman auren na farko ku kalli hanyar neman auren mai na farko duniya ta shiga ciki an cire Allah a da ga shugabanin yanzu a zaune da shekarunsa zai iya faɗa muku ya san lokacin da ake ɗaukar 'yan mata a bayar da su sadaka eh? amma me yasa lokacin da ake ɗaukar 'yan matan a bayar da su sadaka suke da mutunci mai nan gidan yana da ɗaya mai nan gidan yana da ɗaya ana zama unguwa ɗaya shi uban yarinyar zai ce na ɗauki ƙyata na ba wani idan ana buƙatar sadaki in an zo ɗaurin auren shi ya ba da ishi kuma shi zai biya sadaki shi kuma wannan ɗan mai gidan watakila wani za ka gabe ma'anin yana gari ya yi tafiya zai karɓa za ka ga wanda ya ɗauka ya bayar da wanda aka ba lokacin da ya zamanto duka manufarsa Allah ne su ya ka zauna lafiya yadda gashi nan ana kashe maɗin kuɗi in za a yi aure amma ana gama kashe kudin an yi auren wata bakwai sai ka ji an fara rigima ta mammare shi ya mammare ta an yi zage-zagen iyaye ta dawo gidansu daga nan sai ka ji an ce saki ya da ba to da mutanen da suke kallon kamar mun ci gaba ne a bangaren abin da ya shafi wannan babin ba gaba muka ci ba baya muka ci baya aka ci sau da aka wayancan da kake renawa kana ganin yan ƙauye ne gidadawa ne ba su waye ba auren su kuma sai ya fi namu albarka saboda ana nufin Allah a ciki za ka ga cewa kamar nan masallacin mutum yana da mata hudu nan shi ne ɗakinsa na ɗaya matarsa ta ɗaya nan na biyu nan na uku can na hudu waccan in ta fito daga nan irin wannan gidan ba ma hada falo ake ce masa ba waccan ma in ta fito daga can nan za a haɗu wannan ma in ta fito nan za ta haɗu a daidai lokacin da ake irin wannan zaman da aka samu cewa Gashe suna auren miji ɗaya wannan amma tana jin cewa duk abin da za su yi na saɓani to tana da matsala ne da ita amma ɗan da ta haifa bata da matsala da shi wannan tana jin ɗan wannan ɗanta ne wannan tana jin ɗan wannan a daidai lokacin ma sai ka ga ɗan wannan ɗakin yana iya tattara kayan sai koma can ɗakin ya zama shi da irin wayannan abubuwan yanzu an rasa su cikin an rasa su cikin babu yanzu to sai ya zamanto wannan kenan sannan yanzu ka kalli yanayin neman auren da ake tun daga taɗin eh nogam shi wannan shi ya fi sauƙi zaman da za a zo wanda gayu suke ce masa nogam kaga yarinya da namiji sun zo sun nane jikinsu ta nane shi ma ya nane a jikinta yadda ka san ga dangaru ban sani ba nan da yake ba abin nan ba ne ko nan Allah ya taimake ku ku ba irin wannan zaman inna kullum fi nan Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mata da kake gani suna da wani abu mace idan ka neme ta kafin ka aure ta bayan ka aure ta yi ita kawai tana kaddara yadda ka yi mu'amala da ita kafin ka aure ta haka kake da mu'amala da kowace mace aure so da in ka kame kafin ka aure ta baka taɓa kowace irin alaƙa ko ta magana banza da ita ba to yanzu bayan ka aure ta haka take ɗauka kowace mace haka ke alaƙa da ita aure ko labari aka kawo mata an ce kaje wajen wata kana son ta hankalin ta bai shi amma in ta san cewa kana lalibi ta kafin ka aure ta to billahi lazi duk da labari ya zo mata aka ce an ganka da wata to yanzu kawai abin da zai dinga kolin a kwakwalwata tana kallon fa yadda fa kake mu'amala da ita kafin ka aure ta haka kake da alaka da kowace mace aure da ka sai rigima sai bala'i sewa sai tashin hankali to wayannan matsalolin akwai su wayar wannan matsalolin su ma sai an gyara sai an gyara sannan da yawa ba su gane ba hikimar da yasa shari'ar musulunci yanzu ai Allah yana da iko na na Maryamu sanda ta dauki cikin Annabi Isa da Allah ya ce fa hamalatu lokacin da malaika ya gama mata magana ba yana yin busa ba Allah sai yake ce fa hamalatu kawai sai ga ciki ta dauka fanta badat mihi makanan qasiya da ta matsa daga inda take ta danyi tafiya tana yin tafiya fa da ahal makadu sai ga na kula yanzu. sun ce da daukar cikin Annabi Isa da haife shi duka bai wuce awa ɗaya ba Allah yana da iko in ya ga dama mata su ci gaba da haihuwa akan wannan tsarin ko bai da shi amma me yasa daga kanta sai ya sanya tsarin haihuwar namiji da mace in nasu zo duniya sai ya bi matakai wata ɗaiɗai wata tara a ciki wasu ba sun ɗauka wannan notis ɗin fa ana bayar da shi ne don a kai itacen wanka wasu sun ɗauka haka ne to shi yasa za ka ga cewa yanzu ba mu gane ba idan Allah subhanahu wata'ala ya ce mai ka dama tun sanda za ka aure ta kirki ka auro sanda ta ɗauki cikin dan da ka dau take dauke da shi tana yawan karatun Qur'ani yawan abubuwa na alheri ba mu san cewa wannan dan da ke cikin cikinta ba abinda take yawaita na alheri karatun ƙur'ani, da zikiri da sauraron abubuwa na alheri yana da tasiri ga ɗan tun kafin ɗan ya zo duniya haka idan ka je ka auro wacce ga ta da ciki kullum cashiya ake a gidan na ku gidajen da kullum kaɗe-kaɗe za ka ji da waƙe-waƙe da rere wata shiga dan bala'i ta zauna tana sauraron wata waka tana kuka ita ce ainihin wajen da aka zo ta tana abin da aka yi ma ne ta tuna lokacin daidai wannan wakar da ake lokacin an kulla ma ita wanan sharri ne wani ma an masa sharri ne to in ta tuna wannan tun da ma ta kalli sun din ana waka sai ta dinga kuka saboda bala'i to iyaye fa masu kokari daga ciki da mazan an matan su ne waɗanda idan matan suna da ciki ita ta yi dinga addu'a cewa Allah ya sa ta sauka lafiya shi ma ya dinga addu'a ya ce Allah ya sa ta sa haihuwa lafiya ba mu san cewa hikimar ba na barin a samu wannan tazarar kai a matsayinka na uba a matsayinka na uwa ana so ku dinga addu'a ga ɗan da ke ciki tun kafin ɗan ya zo duniya shi yasa za mu ga Allah ya ce mana huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. sai yace falamma tagashaha hamalan hamlan khafifan famarrat bi falamma asqala da'awa Allah kuma. la'in na salihan lanakunanna min ash-shakirin to ana so ne a wannan lokacin a dinga yin addu'a ga dan da ke ciki Allah ka sa idan ya zo duniya ya zama mutumin kirki kuma wallahi iyaye su gwada su gani idan ɗan da aka ba ku yana ciki kafin ya zo duniya tun kafin ya zo kuna addu'a ta alheri ga ɗan da izinin Allah ta wahala a zo duniya kuma ku kula da tarbiyyar yaron in ka ga yaron ya karkace to kawai Allah jarraba ka zai Dan wani lokaci zaka ga zaka yi daukan matakan da ya dace Allah sai ya jarrabe ka da yawa wannan yana faruwa amma mutane ma suna iya ba da shaida a anguwa za a ce kowa an san wani a tsaye yake kawai jarrabawa aka samu amma mafi yawancin yanzu lalacewar yara kaso takwas cikin goma to sakaci ya fi yawa ba jarrabawa ba ce sakaci ya fi yawa ba jarrabawa ba ce da haka a dinga yi ma yara addu'a ta kirki tun kafin su zo duniya suna ciki sannan muna nasiha ga iyaye mata su ji tsoron Allah su daina wa 'ya'yansu addu'a ko maganganu baki mara kyau su dinga yin irin ɗabi'ar da larabawa suke ko a cikin halin ɓacin su yi musu abu abin da za su yi zai dinga fita daga bakinsu shine Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da yaran abubuwa suna da yawa wanda in muka ce ba za mu iya gama ba suna da yawa inda mun faɗi kun ga ai tasirin addu'ar mahaifiyar na na maryama da ta mata tun tana ciki da take addu'a a kanta wannan ya sa da ta zo duniya addu'ar ya yi tasiri ga ɗan da ita sannan sai da ya tasiri ga ɗan da ta haifa saboda tasirin addu'a to wannan yana daga ciki sannan lokacin da aka labari ya zo maka cewa ga abin da aka haifa nan miji ko mace kai farin ciki da shi domin da yawa yanzu sun ɗauka cewa haifar 'ya'ya maza shine alheri nawa ne mutum ya haifi ɗa kaga idan rikici ya haifi ya haɗa tsakanin ɗansa sai mutane sun hauro daga makota in ɗan ya dinga gabzansa sai an karbe shi yana faruwa saboda yanzu wata jahiliya tana motsa da an haihu za ka ji mutum ya ce mu ne ko su ne idan ta haifi mace ɗaya ta haifi mace biyu uku to wani sai ya fara bala'i don mai ta haifo mace maimakon a a yi fatan abin da aka haifa Allah ya sa ya zama yana da albarka shi ke kenan kawai Ta zauna lafiya Allah ya faɗa mana a wancan lokacin ya ce wa'iza bishiyar Ahaduhun ahaduhum Zalla unsa zalla masu muswaddan wa huwa kadhib Allah yace ya tawara min alqawm min su'i ma bushara da an masa bishara cewa na haifi mace sai fuskar sa ta tinnike da ga yana koyo mutane saboda munin abin da aka yi masa bishara da shi Allah yace ayyusifuhu ala huni ko dai ya rike ta a wulakance ba ci ba sha ba kulawa da ita ba daukar nauyinta an yi dusu hutu ko ya yi rufe ta a ƙasa ya kawo ta ya rufe ta da ranta Allah ya ce ala sa a mai hako wallahi masu irin wannan hukuncin yayi muni to ana mun ishara cewa kun san dama wannan karatu ne tsakanin magariba zuwa isha'i ba lokaci za a dama shawarwari zan bayar kamar haka shawara ta farko duk mutumin da zai yi aure kafin ya auro ya sani cewa ɗan da zai kawo duniya a kansa namiji ko mace yana da haƙƙi a kansa abu na biyu shine lokaci ya yi da wannan tunanin namu yanzu na mahaifada kuma wani ne zai daukan makashi wannan lokacin ya riga ya wuce kai a matsayin ka na babansa kai ne almas'ulul awwal kai ne wanda Allah zai fara tambaya akan haƙƙin ɗanka abu na uku muna zama da mu da waɗanda ba mu ba idan ta bangaren kabila ne su dama da bahaushe da fulata ne sun juya sun zama abu guda ɗaya shi yasa ake ce musu hausa fulani to tunda an riga an zama abu ɗaya to sai mu kalli waɗanda ba mu ba muke rayuwa da su waɗanda su kuma ba hausa fulanin ba shin tsakaninku da Allah tsarin su wajen tarbiyyar 'ya'yansu kafin su zama matasa haka suke ba haka suke ba to dan me mu za mu yadda cewa matasanmu su su ci gaba da tafiya haka na ce kar mu dinga ɗaukar laifin a ɗora shi jingin duka akan matasan duk wani matashi da ya taso baban ya yi iya ƙoƙarinsa a kan shi kafin ya kai wannan shekarun daga san da ya balaga wala ko alahira Allah ba zai tambaye baban shi ba shi ya sauke na yanzu annabu ko ya san ɗansa ya fandare amma ko a lahira Allah ba zai tambayi matsalar annabi nu Allah ba zai tambayi dan ba zai tambayi baban ba tunda mu shaida ne cewa baban hatta lokacin da bala'i ya taso yace ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin dan ka gane cewa kan garelle ne na karshe gafa bala'i ya taso ma yace zo ka shiga jirgin nan cewa ya baba ta'awi ila jabalin ya asimu ni min alma ba wani dutse sannan an gudu alai ina ganin naji san za a samu fita baban na ce masa la asmal yawma min amrillah ba wannan fahi sai tsire yau ha illa man rahim a wannan yanayin da bala'i ya taso yana ce masa zo a shiga nan dan a samu yana ce a ina ai baba ina ai wannan tafiyar taka ko ko halaka za ba za mu shiga ciki ta ba yace ga wani dutse can an go ya asimu ni min alma zai ji kaga shi ya riga ya sauke nauyin sa to a karkashin wannan matasan mu da suke tasowa yanzu yanzu wannan yaron yanzu da wannan yarinya ga wannan yan ƙananan yaran yanzu kamata a ce sanda za su kai shekara goma sha takwas ashirin duk wani abu da ake so na alheri a gina musu a wannan dan tsakanin za a gina musu shi kun ga shekara 20 sha kada idan ƙura'ani ake so yaran nan ya haddace a cikin wannan shekarun zai haddace idan makarantar firamare da sakandiri ake so ya gama a wannan shekarun zai gama za ka ga a wannan shekarun ko dai ka samu ya fara jami'a yana aji ɗaya ko ana neman admission zai fara aji ɗaya idan wato ana so ya makarantar addini ne firamare ya yi ibtida'iya ya yi mutawassi ya sanawiya a wannan shekarun zai to kamata yanzu duk wanda yake da ɗaɗin ya taso kaska shi ka jiƙa mai aiki yana yaro wannan zai sa in ya girma ba zai jiƙa ma aiki ba ko ba gaskiya ba ba haushi a baya da yana wata magana yana cewa idan ka ƙina ka duniya za ta so shi za ka taso kana fuskantar wahala babanka yana sanar ba bai sanka ba hatta iyayenmu mata za ka samu a baya suna da wannan daure sun san cewa kai ɗansa ne sun san kana fuskantar matsala amma ka suke haƙuri su kau da kai daga wahalar da kake fuskanta don ka zama mutumin kirki kuma da yawa za ka samu mu tarbiyyar da aka yi mana ba ita muke mai ayanmu ba za ka samu idan kana da wa za ka ga a gaban a gaban mamaku babban yayanku yana da iko ya hukunta kowa babanku na kallo kuma ba zai magana ba kuma ita ma ba za ta yi magana ba to kai kannanka wanda kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya ka hukunta kowa dan ya zama mutumin kirki gobe ɗan na ka haifa idan yi abu wanka ko ƙaninka in ya hukunta ɗan sai matarka ta zo ta shiga tsakiya shi nan sai matarsa ta zubo shi to daga nan sai a jalayi sai ce kasa tsara taɓa min ɗan shi kuma daga nan tun da ya ce ɗansa ne kuma uwarsa ɗaya ubansa ɗaya bejin cewa shi ma ɗansa ne sai gato ba zai ɗauki mataki duk abin da wannan yaron zai ba zai mai magana wannan duk yana daga cikin abin da ya same mu na lalacewa wannan yana cikin abin da ya same mu na lalacewa so da haka idan yaro ya taso a waɗannan shekarun duk matashin da ya zama matashi ya samu matsala ya kamata fa mai la'akari ba fa sai da ya zama matashin ba ne ya samu matsala tun kafin ya zama matashin ya zama isa matsala yaro yana karami zai zo da kuɗi gidansu ya warware matsalar baban ya warware matsalar maman amma ba wanda ke tambayan yaron aikin me yake a ina ya samu kuɗin duk wannan yana cikin abin da ya sa muka samu matsala to yanzu kamata ya ce da zaran yaro in ya taso a waɗannan shekarun duk irin wahalar da zai sha da matsalolin da zai fuskanta a matsayin ka na uba kai haƙuri ka kau da kai a kan shi na rantsi da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiki wallahi duk wanda yake da ɗa yana ƙarami ya ce ba zai haƙura da kukan ɗan ba dan ɗan ya zama mutumin kirki wallahi in ya taso kai ne farkon wanda za ka fara kuka saboda ka riƙe wannan in ya taso ya tafi makarantar boko in ya gama ya tafi islamiyya ran da ba boko ba islamiyya ka tura shi wata sana'a ko da zai kai wannan shekarun ya gama firamare da sakandare ya gama iftida'iya mutawassit sanawi ya haddace wani abu na alkur'ani in Allah ya kaddare shi da haddar yana da wani abu na aikin yi da yake wanda ba zai zama matsala ba da ma'aina daga cikin yadda matsalar matasanmu da ake faɗa ba kai matsalar aikin yi ba don haka ce matashi babu abin yi yana buƙatar ya sa riga mai kyau kamar yadda ragowar yaran shi ke eh, yara ƴan uwan shi ke yana buƙatar ya abu mai kyau yana buƙatar ya ci abinci mai kyau sai ya zamanto kuma bai da hanyar da zai samu kuɗin da zai wannan dole daga ƙarshe tunanin zai canza ne ya kamata fato tun da ya zama dole sai ya sa riga mai kyau da wanda mai kyau yanzu ina zai je dako na mutane don ya sa kuma wannan ita ce matsalar da take faruwa ne wannan shine abubuwan da suke faruwa akwai wani yaro na san shi don ku gane cewa in ka bar matashi ba shi da abin yi akwai matsala shi bai shan komai bai shan kwaya amma kusan an yi lokacin da in dai zan fita in dawo in kariyo kwana sai na gana a damba da shi a rana ɗaya sai a damba so takwas da shi da na kariyo kwana zan gaya tuba riga ana buga amarya da shi kama tun da ya samu wani aiki can wani waje ya makale yana yi sai a wata shida ban ganshi an daina tada kura yanzu so da haka wannan tsakani da Allah tsakani da Allah wayannan su ne a yadda tunaninmu ya kamata a ci ya canza yanzu yara in sun taso kafin masu kai matasan ya zamanta wannan shine tsarin da muke musu karatun addini gwargwado sun san abin da suka sani don baka sani ba Allah zai jarrabe ka ka zama shugaban mutane kamar yadda yanzu ɗaya daga cikin bala'in ma arewacin Najeriya mafi yawancin shugabanninmu ba su san addini ba da haka shi yasa sai ga mutum a matsayin shi na gwamna ya zo ɗaurin aure maimakon ya ce a matsayinsa na wali sai ya ce a matsayinsa na baligin yarinya baligi ma kaga mutum zai kwana uku ana koya masa mai zai faɗa a taron addini da ya biya minti sai ce annabi huwa ta'ala cikin shugabannin ma ake samun wannan yaro ya samu bagiran na addini gwargwado Ba ka san matsayin da Allah zai masa ba a rayuwa to ba yadda za a yi a jikunya sana'a gurgudu yana da wacce zai iya yi ko bai maka ba ya ma ji da ɗawainiyar kansa lokacin da ya kai wannan matakin sannan kuma ga karatu daga nan to insha Allah in aka dawo aka gina matasa akan wannan tunanin za su amfani wanda ya haife su sannan za su amfani kansu kuma za su amfani sosakin da suke ciki da aka yan uwanmu matasa da suka samu matsala suka sauka daga kan hanya muna roƙon Allah ya dawo mana da su kan hanya ma da masu musulmi ne to diyar da suke ganin sun samu kansu a wani yanayi diyar da suke wannan ɗan uwantakar ta musulunci wallahi muna son su muna ƙaunar su muna musu fatan alheri da haka wannan suka karkace a cikin su muna roƙon Allah ka dawo mana da su kan hanya wayanda ba su karkace ba suna kan daidai Allah kuma ya ba su tabbata akan daidai ina ganin ya kamata in tsaya a nan وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته